waga kundi lalle akwai amfani cikin shi sosai amfani na hwari luwa dama akwai ta sai zamanto da harkar kiwon kihi babu shi ciki shin ko nan da yan watanni ko shekaru ana iya samun bunƙasar kiwon kifi a cikin gida a nan ƙasar Nijar cikin waga luwa mun sa duka hanyar da za a bi a yi kiwon kihi hanya wadda ake cewa aquaculture familial kiwon kihi cikin gida bisa sarkanci ko in ce harkar kama kihi an ɗau mataki yanda hal ɗiyan ɗiyan mu za su samu kihi wadatacce shine wanda ake ake ce ma plan d'aménagement gwamnati dole ne ta yi kirkiro kundi wanda za a ce ga kasashen da za a ma wanga ruwa na Niger yanda za mu sami kihi kuma yanda bai tabarbare ba yanayin da ke kulkusa shi wanda yake sawa kasa ta mamaye shi wani mataki aka dauka dan kai wannan cikin ruwan shi yaya ruwan yake shi ma dan kai lalace namomin da ke cikin ruwa hanya da aka dauka su ma dan kasa barbare da kihi da sauransu yanda ake tsarin sai da kihi kasuwancin shi ka dauko shi daga wani wuri an dau hanya wanda a kama mutane kihi lahiyayye wanda bai da sanadari na cuta ko ka kiwon shi anan ka kamo shi anan nan ko ka kiwon shi a ƙasa waje ka kawo ko ka kamo da ƙasa waje ka kawo a san bayyada sanadarin da zai cuta ma ɗan adam dangantaka da sauran ƙasasuwa takwas bisa kan harkar kiwon kihi da kamun kifi. Shin ko kuna da isassun kayan aiki domin cimma sakamakon da kuke son cimma? Akwai kundi guda biyu wanda kungiya da ake cewa imowa kula da yanda za a kiyaye a bi sau da kafa yanda kihi ake kama shi ake safara kuma yanda da ƙasashen waje ake kama shi ko ake kaiwa zuwa da zawa. Na biyu shine yadda ake kiwon kihi cikin fannin da za a karu kuma da lahiyayyen kihi. wannan shine ta kama da imo ita wannan luwakin ta dauki wannan kundin ta zuba ciki dan ta yi aiki da shi huddan mu ta gyaru da wanga kungiya takwas har ta ba mutane hanya na Niger ka je hal teku ka kamo kihinka an ka dauka ma cikin luwakin akwai wanda ke cewa fonda menajema ce kamar in an ba da takardu na kamun kihi ko na kiwon kihi wanda ya je cikin sundukin gwamnati ko sundukin komin akwai tsari da aka yi wanda cikin wannan kuɗin a dauko a gyara tafkunan nan ko a yi harka kiwon kihi da shi yanzu shi kuma wannan babban kundi da muka yi wanda muke cewa strategy de development durable de l'aquaculture 2020-2035 kundi ne wanda a cikin shi muka yi lissafi wata hanya ce ya kamata a bi nan da 'yan shekaru a ce kiwon kihiya ya bunƙasa fawo ta kama mu gwamnati ta kama aka samu aka yi wannan aiki za mu tattara masu hannu da shuni a watsa wannan kundi kowa ya san abin da ke ciki kowa ne irin gudunmawa zai kawo don a samu a cimma guri. Studio Banangu.